Rikicin ya samo asali ne da ranar yau din nan sakamakon takardar tambayoyin jarabawar darasin Ingilishi ta yan aji uku na babbar sakandaren makarantar Ideal International School Funtua, makarantar da ba ta gwamnati ba mafi girma a garin na Funtua ta jihar Katsina. Tambayoyi biyu ne a jarabawar suka harzuka jama'ar garin waɗanda suke zaton ɓatanci ne ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abin da yasa suka yi zanga-zanga tare da yunkurin ƙona makarantar da ma wasu wuraren ibada. rundunar 'yan sandan jihar ta katsina ta tabbatar da aukuwar lamarin kamar yadda kakakin rundunar dsp aminu sadiq ya yi bayani wannan tambayoyi din guda biyu wayansu malamai suna ganin kamar cin zarafi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan duka shi ya hura wannan wutar rikici samarai suka haɗa kansu suka ce za su je su kone wannan ita makaranta so bayan rundunar 'yan sanda ta jihar katsina ta samu wannan rahoto sai ta tura jami'an tsaro a tabbatar da cewa an kwantar da hankali bayan wuta ta lafa sai su samarai sai suka sake haɗa kansu sai suka zagaya suka samu wani coci mai suna catholic church suka saka ma kujerun wuta kuma sai suka zagaya ita wannan makarantar ɗin baya sai suka saka wuta a halin yanzu dai akwai bulok guda wanda ya kone ma'ana rufinsa ya kone. To ya zuwa yanzu akwai rahotannin watakila rasa rayuwa ko rauni da wani ya samu a wannan rikicin? To ba wani raunin da wani ya samu ko kuma mutuwa ma'ana ba mutuwa ba rauni. lokacin da abin ya faru dai an tuna jami'an tsaro an sa barkonun mai sa hawaye an kori su wa'annan samarai ma'ana an tarwatsa su yanzu haka dai kura ta lafa a garin to amma wasu rahotanni na cewa ana zaman ɗarɗar abinda kenan yasa aka baza jami'an 'yan sanda da sojoji a dukkanin titunan garin tuni kuma da gwamnatin jihar ta katsina ta bada umarnin rufe makarantar nan take tare da yin kashedi ga jama'a akan ɗaukar doka a hannunsu inda ta sha alwashin gudanar da bincike tare da lalabtar da duk wanda aka sama da hannu a lamarin murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria